A'a, ah, sauri me kake yi? Amara. Na'am. Ta shigo? Ta kofa mana. Na ga na na na na kulle kofa kafin in shigo. sauran da kake ni kana so ka je gurin masoya amma da shi yasa baka lura ba amma kofar a buɗe take haka ne fa Allah ku aikin bi ne kyau kawai gani ne lokacin da muka sa yayi tsayi ni kuma gaskiya ina so na zo na ga masoyina kawai shi yasa na biyo ka gida amma abin nan ya bani mamaki irin yadda na yi sauri wato ainihin ne kundin bala a zuciya kike wannan kaunar da wura haka saboda ina son ka kuma na yau da kai kai gaskiya na ji daɗi na ji ana kuma ina bari Bárbara. Wai waye ne gidan ba ta Me ba ni waje ne. mai gida da zahura. zahura ce ta dawo matarka kuma yi mana ban san me ta zo yi ba ita da ta tafi gidan biki an gama komai ya naga duk ka wani firgici ne haka ne fa ba wai irin kin gane ba wai gigita bane ba wai tsoronta nake ji ba amma abin da nake so ki gane kin ga ai bata san da zuba ban san gudona ba aka aka shigo mun bane ba na son a samu matsala ne mm. amma ki banda abinki kin san shi dama irin wannan ni abin da ake yin sa a sirri ai ba na so kowa ya sani ne kin gane saboda misali ai ko a addinance cewa akai a ɓoye neman aure a bayyana shi ko ba haka ba idan sirrin ya bayyana tun yanzu kuma ai kin ga sai a zamto an samu matsala oh, ai kin ga misali kin ga ta zo ta ganki a falon ta ba daɗi ni da nake so in sure ki a wani gun da ke ke maki ki hankalin ki kwance a zaman rayuwar auren da ke a sha soyayya ko ba haka ba ne dalili yanzu abin da zaki ba tun da dai dole tana za ta wuce mu dan fita da mu dan fita <laughs> sai akwai inda za mu dan labe sai in saki anan sai da ta wuce kawai sai mun labe kuma ka ki damu ba wai kaskanci bane ni na san dalili kar ki damu amara ki hakuri ba matsala insha Allah akwai dan wani dan makaifa sai ki dan wato ainihin labe anan da na abin nan da na sallame ta sai ki fita sai in biyo ki da ki damu oh amma kuma duk ka rikici sosai ba Baby cikin bin ɗaki za ka kai ni? Ha ba dole na dole. Ni ce fa. Wayo da lallaki ki magana. Tana baki ki tafa. Saboda matar ka za ka ɗauke ni baby ka kai ni cikin najasa ka ajiye ni. Bara bara bara girma ba sai ka tuju gidan Allah. Ina so asiriyar ku ne shi sa kika ga. Doni mai doni doni. Ba wa baby ma. Wayo da lallaki rufin asiri. Ba na san a samu matsala. Cikin najasa. Wayo. Ina son na zama a gidan.

karfi su ya gani da gani da gidana kuma kana ko baka gane ni bane wai da ce yanzu gane wai da me kika zo ban gane me na zo yi gidan ba sawura ce kuma gidana ne a ko mutum kan da zan ba ni guri ne. da shi ha yaya haka ni da ni da ne a zo zan shiga gida kuma washe a sai an wani doka dan Allah ya shi zo nan mu gani zo nan zo nan mu gani zo mu magana ba ni ba babu za ku Ne? Ne? Magana nake mu shiga cikin mu tattauna da ke. Ban gane mu shiga cikin mu tattauna ba ni ma a matsayina na matar gida ina son sanin me kake binnewa. Wannan wannan wani irin tsari ne. Dan me za a baki dama ki tafi gidan biki Allah wanda wanda za a gaice shi gidan biki ya dawo gida da rana. Haka ake yi? Allah. Ha? an baki dama? kenan uzuri na ni da gidana duk inda na tafi na ga dama in na ga dama an karasa ba kan karasa in dawo gida to doka ta ce wanda duk na ba dama na ce a je biki to a tafi biki kawai kar ki dawo kuma sai sannan na je ki dawo ko ko sai sannan na ce zan je dauko ya kaki ha ni yanzu da ka gani mun uzuri ya dawo da ni dan haka wani irin uzuri ban daki zan shiga ba gida na bane ina da doka mutum da Idan kin shiga ban dakin nan al'uran shege nake haka ce Allah wani riskanci ne an kai miki ban dakin nan ke daga yau ma fa na haramta shiga wannan ban dakin gyara nake yi ban gane kana gyara ba in fita in bar gidan salin alun ban daki lafiya kalau yanzu in dawo gidan kana ce mun ban daki ce ni ka ban ba gyara ba ne ya mutse gyara shi zan yi in kika ke idan kin kin ga dalilin shiga ban dakin nan komai zai iya faruwa a cikin gidan nan na dai ga miki na ce daga nan zuwa shekara biyar ma ni na haramta shi wannan ban daki wai su lafiya isu lafiya me ya dame ka ne daga inda in dawo ka canza wani abu matsalar ki ban daki ne gudawa kike ji kashi mai kauri ne ba ruwana ki shiga ki a wani ban dakin ba anan ba ba za a yi ba na ce ba za a haifa an dina ki lafiya nake ka wallahi a matsa nake wallahi kamar zai shigo ni ballaki kuma in ga shegin da zai sake dare sai kuma kin koma gidan bikin haka ake yi eh don wulakanci mutane an boku ku dama ku je gidan biki ku ta tambaya ku ce a ba ku dama ku je gidan biki kuma an ba ki dama kije kuma sai ki mana yanzu eh, yi me zaki a gidan kuma eh, eh, ki gama juya kashin ki zo ki koma gidan bikin da aka baki dama ki je Inna lillahi wa inna ilaihi Ikon Allah sai kallo, Allah sarkin kyauta da ƙari. Hmm. Allah sarkin baiwa da ɗaukaka. To na buɗe, ai abin da kake ɓoyewa ne, ya sa nake so ni ma in zo in ga menene kake birnewa a cikin banɗakin. To na zo ni ban ga komai ba. Yanzu da kika shiga? Me kika gani? A'a, ban gane me na gani ba. Abin da na gani ai ka ya gani. Ba tare maka shigo ba. Eh ina yau ina zuwa saboda ban san menene. Isu. Eh? A'a. Wai lafiya? A'a, dan Allah da Allah tsaya. Dan Allah Isu lafiya? Menene kake yi ne da ni ban wai sani ba? Ban daki dai ka hana na shiga. Na zo na zo da gudu na buɗe ban daki kuma ban ga kowa ba ban ga komai ba. Ai, Gani wa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ya sunan Allah a nan gurin. Idan ba haka ba daga kai har ita wani zai iya tsintar kanshi ba shi da hannu ko kuma ba shi da gaba. ka ɗauko? An gabar da sabura. baki! Kai kuma ka dakata ka ji. Me kama da kai ba kalar haka yake ba. Halinsa ba irin naka bane. Saboda shi adalin mutum ne. Kai kuma a sabanin haka kake. Na bayyana a gare ku ne. Saboda na gyara irin zamantakewar da take tsakaninka da iyalinka. Kai ba adalin namiji bane. Kuma ina so daga yau ka sauya daga yin da kake. Idan ba haka ba, <laughs> zan ah. ɗau tsauraran mataki a kan shi kenan su dama da haka ta zo sannu da zuwa ah, amma ɗina ba kalar haka yake ba saboda shi aljani ne wanda ya san darajar mutane ka sani mu ba 'yan adam bin adama ba ne kamar kai na gani na gani saboda sha Ina kuɗin da na ce ka bani? A suna Isu! Kuɗi ne na ba da kai? Na ce za a bawa. Dakata! Na suke! Suleiman wannan bismillahir rahmanir rahim ta hana addu'ar ta ke ta hana ta hana addu'ar ta hana addu'ar da wannan matsala ka na ta daki na mu koma gidan mu ni wallahi wannan fasa na kashi gidan eh, kai ni gida kai ni gida dai na eh, kai 哥。 na shiga uku na shiga uku yau na yi gamo da rana na yi gamo da rana na yi gamo da rana tashi mai gidanka ne yake neman ka ai ni yanzu ban mai gida ya kore ni shi ne yake neman ka ka je ka same shi a yau zai mai da kakan bakin aikin ka shi ya faɗa miki haka kai dai ka je ka same shi yau zai mai da kai bakin aikinka to Allah ya sa